Kalangu, alaikum jama'a masu sauran gidan rediyo ko in ce studio Kalangu barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku inda za mu kamku da labaru mai gabatarwa mamma ada da farko ga muhimman kanun nasu. An samu ambaliyar ruwa na ruwan sama a Tabelok da ke jihar Agadas da kuma da magara. An zaka kuma ana ci gaba da tada 'yan kasuwa da ke kan hanyoyi ba bisa ka'ida ba a nan birni mai za ku je ƙarin bayani. Sai kuma muna tare da rahoto na musamman kan lokaci mai wuya kafin a ce sabon haci ga manoma za ku je ƙarin bayani. Yanzu ga labarin naku bi da bi. To bari mu hara da waɗannan labarai masu ɗumi-ɗumi. zaman kaso na shekara ɗaya da kuma tara ta miliyan goma sha biyar shine sakamakon shari'ar da aka yankewa wasu 'yan sanda guda uku da suka aikata babban laifin tozartawa kan wani ɗalibi a ranar goma ga watan afrilun da ya gabata bidiyon wannan cin zarafi da aka yi wa wannan ɗalibi ya kewaye duniya ta hanyar yanar gizo-gizo ta intanet. Ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a jihar Agadas a cikin daren 20 zuwa 21 ga watan Agusta da ya gabata sun haddasa barna a wasu ƙauyuka. A cewar mataimakin magajin garin Radwana Agashi na Tabelot, fashewar ƙurama da ƙarfi daga tudun Mamburgizam ya janyo ambaliyar ruwa a inda ya mamaye dukan ƙauyukan da ke bakin wannan tsauni. an samu asara da dama a cikin fadamu inda albarkatun noma suka lalace sannan kuma injunan da ke janyo ruwa suka lalace kuma wasu suka ɓace itatuwan bino sun faɗi kana gidaje sun rushe sai dai ba a samu mutum ko guda da ya mutu ko jin rauni ba kuma yanzu haka jami'an da ke kula da wannan bala'i suna ci gaba da yin ƙididdiga domin tantance asarar da aka samu. An samu ruwan sama masu ƙarfin gaske na kusan milimita ɗari da suka faɗi jiya da yamma a birnin Zandar. Waɗannan ruwa sun janyo babban ɓarna inda suka lalata kayayyaki da ke cikin unguwanni. Matsalar gotoci da kuma gine-gine barkatai sun kasance umar ba'isar wannan ambaliya. ofishin kare wato fararen hula yana duba aikin inda ya ce an tantance barnar sosai Ga dai karin bayani daga bakin Bashir eh, Sabo babban magajin garin birnin Zandar a cikin wata hira da wakilinmu Ali Keta. Mun samu ruwan sama da suka kai milimeta ɗari da goma. Ruwan dai suna ƙoƙarin hucewa ba a samu asarar rayuka ko kuma kayayyaki ba. Sai dai ruwan da aka samu sun yi sama sosai abinda ya tayar da hankulan shama'a. Ruwan sun mamaye gine-gine sai dai suna tafiya a hankali suna hucewa. Inda kuma ruwan ba sa hucewa jami'anmu suna aiki ba ƙaƙƙautawa. Duka waɗannan saboda jama'a suna gine-gine ne kusan tabki, Sannan kuma mafi yawan yawan gine-ginen sun yi wajen shekaru 60 wanda a lokacin ba fasalin tsarin gine-ginen gidaje. Yanzu matsalar da muke fuskanta idan ana son ruwan su huce sai an yashe magudanan ruwan sai kuma an rushe duka ginin da suke bisa hanyar ruwa. Akwai wuraren da magudanan ruwa an yi su ne bisa makewaya. don Ana ci gaba da aikin tada 'yan kasuwa da ke kan hanyoyin birnin Yamai ba bisa ƙa'ida ba, inda a yau dinnan da safe hukumomin birnin Yamai na uku suka soma ayyukan tsabtace dandalin Plus Tumon da kuma mahaɗar hanyoyi ta Rampuan CZM ta hanyar tada su 'yan kasuwan da ke ba bisa ƙa'ida ba. Bari mu saurari Abdu Umaru, sektarar na da'irar birnin mai ta uku game da wannan mataki da suka ɗauka. Ayyuka ne wanda aka fara tun da wani lokaci sabilin cewa shugaban kasa alhaji su muhammadu ya ɗauki niyya da ya mai da niyame niyame yala niyame mai tsafta niyame mai kyau niyame gari mai dibuwa don ta wannan hanyar ne ta wannan fannin ne muke nan muna ce mutane a inda muka gani ya kamata mutane su tashi mu zo mu ce mu tashi mu ba su wa'adi to mun gani wanda muka ba wa'adi wasu suna tahiya kuma wasu 'yan tsararru suna tsayawa to yanzu kokowa kora rarru ne muke yi wanda suka yi taurin kai saboda ba ka iya ka ce ka ja da hukuma wanda ja da hukuma yana samun wahala a cewar rai 'yan kaso da aka tada ba a sanar da su ba a lokaci jiya ne da misalin karfe goma na rana aka sanar da su a lokacin fara ma aikin na kurar tasu ga dai ra'ayin wani mai shago da ke bakin ramfin iglis a cikin rahoton omar hamma Wallahi sun riga mu zuwa, inda jiya ne suka faɗa muna za su tayar da shagunan mu lokaci ya ƙware. Ya za mu yi kawai mun ɗauki sauran kayan wasu kuma sun tafi da su. Wallahi shagunan da suka farfasa ba sa ƙilguwa. Mu kiran da muke yi shine su samar mana wurin da za mu laɓe, saboda mu duka magidanta ne. Ni da kake gani mata biyu gare ni. Kun ga kuma an farfasa muna shagunan mu. Ba mu san abin da za mu yi ba. Ya ake son mu yi. Ƙungiyar 'yan jarida game da bunƙasa ilimin boko da kuma ci gaban al'umma ta ranje tare da haɗin gwiwar cibiyar majalisar ɗinkin duniya kan manyan laifuffuka da shari'a ta inikiri ta ƙaddamar a yau da safe da shirin shiya na 'yan jarida domin yin rigakafin yaƙe-yaƙe da ƙarfafa zaman lafiya a yankin sahel. Shugaban kungiyar Ranjar da Usman Dambaji ya yi tsokaci kan wannan shiri a cikin hirar da ta hada shi da rukyatu Abdurrahman. Ana cikin wani bala'in yaƙi da ta'adda kullum suna ayyadatta 'yan uwanmu kullum ekonomi ana kashe mutane da sauransu sai mu ga ya kamata 'yan jarida ma su kawo goyon bayan a cikin wannan yaƙi da ake ciki tunda mafi yawa mu ne ke sa yaƙin tunda yadda zamu bar labaru an ba mai kyau bane sai mu huddo bala'i a cikin yaƙi karu to sai muka samu kungiyar mu ta Ransha ta samu wani tallahi da kungiyar tarayyar Turai Union European muka samu tallafi na wani proje wanda za mu sa shi na shekara biyu wannan projen proje ne na illa zunzurutun shi na 'yan jarida ne a cikin wannan projen za mu yi koya ma 'yan jarida ya ake iya a yi labari a cikin tashin hankali wani kokari kamata mu kawo ma gwamnatocinmu don a samu a samu kwanciyar hankali za mu taimaka ma 'yan jarida za a ba su kuɗaɗe musamman na ƙasa ƙasa a taimaka musu kowa ga aikin da ya kamata yi na deba ne reportage ne me ya kamata idan kowa ya samu mu shawo hankalin gwamnati mu shawo hankalin masu da shiri mu shawo hankalin kowa da kowa A yau da safe ne aka buɗe wani zaman taron karawa juna sani na masu shiga tsakani domin yaƙi da hijira ba bisa doka ba ko kuma safarar bakin haure. a dunkule matasan yankin agadas guda hamsin ne za su samu horo bisa tsarin kamfan rigakafin hijira ba bisa doka ba bisa mataki na biyu national lost dream a niger kwamitin matasan yankin jihar agadas tare da haɗin gwiwar gamayyar 'yan ƙasashen afirka da ke rayuwa a turai ya shirya wannan zaman taron ƙarawa juna sani Dr. Silbi Masha, shugabar ƙungiyar 'yan Afirka da ke Turai ta ƙara ba da bayani. Muna horar da matasa da muke kira masu shiga tsakani ne. Waɗannan matasan za su rinka faɗakarwa a kan haɗarin safarar baƙin haure da baƙin hauren suke mutuwa a cikin Sahara da euh, kuma teku. Abu na biyu kuma muna horar da matasan ne takamaman irin rayuwar da ake yi a Turai domin sanin gaskiya al'amari ba kamar yadda da yawan matasa suke tunani ne ba. Sannan abu na uku shine samun hanyar shiga turai saboda gurin mu ba wai hana tafiya turai ne ba a'a sai dai a daina tafiya ta barau ne hanya don haka wannan horon da muke baiwa matasan su ma za su rinka faɗakar da matasa da suke da gurin tafiya turai A farkon wata mai tsarki na Zulhaj, mazan Allah annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya isar da saƙon gargaɗi ga musulmi game da muhimmancin wannan wata da kuma alfarmar da ke tattare da shi domin neman gafarar Allah. Bari mu saurari ƙarin haske daga shakka Haladu Yahaya. Wanda yake na niyyar layya sai ya kiyaye yanke akaihun shi da gashin jikin shi saboda yana da mahimmanci kwarai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kenan ko da watan zulhijja da watan zulhijja ya tsaya a kiyaye aikata hakan an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manhawar wannan a yanka nan layya da ake ya ce wani abu aƙida ce ta babanku annabi ibrahim kuma duk dangante da ko gashi za ku samu sakamako na kyaukyawan aiki nan yana da mahimmanci kwarai kuma ranar gobe allah subhanahu wa ta'ala zai sa ranar gobe tashi alkiyama dabban nan ta tashi da buhaktanta kenan takwanta da kafanninta da gashin jikinta da duk wani abin da ya shafi gashin jikinta Batun daminar shekarar bana ta shekara ta biyar a cikin jihar mai ga dukkan alamu na da makoma mai haske yawancin ƙauyukan jihar sun fara girbin sabon haci a gidan yarima daɗin kuwa da jalo babu wata barazana ta kwari da aka gano shuka kuma na tashi yadda ya kamata. Firifan mai Malam Musa ne ya ba Isufu Shebu ƙarin haske. lalle ta yadda muna zance muka a takaice a cikin jihar mai tana tahiya irin yadda ya kamata kuma allah yana mu gudunmuwa da ruwa ana samun ruwa kuma har yanzu dai ba mu samu wani kuka ba wanda al'umma ta yi ko na wasu kwari wadda ke addabaci makan a cikin departament mai akwai wasu wurare inda mutane har sun kai ga hajin bana na ga shaida ta kamar an zo an kawo na shaida sai mu ma Allah godiya da ya gwada mu wannan lokaci da ya mu mahaita daga cikin wannan kangi da al'umman mai ta shiga ciki mu ma Allah godiya kuma mu ma gwamnati godiya dangance da goyon baya da gwamnati ya bada don ya samu al'umman nan da Allah ya bashi jagoranci ta hita daga cikin matsala An buɗe gasar ƙwallon hannu ta ƙasa da ƙasa karo na goma sha takwas wacce aka haɗa ta da gasar ƙwallon hannu ta ƙasa ta Liga N a cikin jihar Duci da ke yankin Doso. A dunkule ta wugin ƙasashen Benin da Nijar goma sha takwas suke halarta wannan gasa bisa burin lashe kofin da aka aza. Wasannin kuma na gudana a filin wasa na CAGN da ke Ducin. an kaddamar da waɗannan gasanni biyu a ƙarƙashin jagorancin prefe hamidu jauga ga dai ƙarin bayani daga abdullahi aziz ɗayan yuma Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa goma sha takwas ne da suka fito daga sassa daban-daban na jihohin ƙasar nan, ciki hada na ƙasashe makwabta suke halatta wannan kwamɓala irin ta na goma sha takwas domin tunawa da marigayi Ari Mustapha, shugaban reshen ƙungiyar ƙwallon hannu na dogon dutse da Allah ya wa rasuwa a shekarar dubi da goma sha biyar. A lokacin da shugaban da'irar birnin dogon dutse ya ɗauki magana ya yi wa tawagogin fatan alkhairi. sannan kuma ya yi kira da dukkan 'yan wasa da su nuna kyakkyawan misali. Shugaban kwamitin tsara waɗannan wasanni ya yi wa jama'a fatan alkhairi, sannan kuma ya miƙa safifiyar godiyarsa ga ofishin ministan motsa jiki akan goyon bayan da suka ba su na shirya wannan babbar wasa. A lokacin da yake ƙaddamar da wasannin, prefet ɗin ya nuna farin cikinsa ga irin wannan babban taro da yake gudana a cikin yankinsa. Sai mu zo ga rahotonmu na musamman inda a ƙasar Nijar lokacin damuna na tafiya yawancin lokaci tare da lokacin rani mai wuya kafin a ci hatsi wato a ce sabon hatsi hakika domin taimakawa al'ummi masu rauni. Domin jurewa wannan lokaci hukumomin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke kula da wannan batu na gudanar da aikin sayar da cimaka a farashi mai rahusa da kuma rarraba cimaka kyauta domin kawo sauƙi ga masu ɗan ƙaramin ƙarfi. a cewar idrisa saidu da ke kula da kawo ɗauki ga mutane masu rauni na gamayar ƙungiyoyin manoma na ƙasar niger da abokiyar aikinmu balkisa hamidu ta tuntuɓa ta wayar tarho ya ce a wannan wata na agusta manoma na shiga wani lokaci mai wuya dalilin karewar abincin da suka adana A cikin wannan lokaci na watan Agusta muna cikin tsaka mai wuya na ba gida ba daji. A wannan lokaci cimaka magidanta ta ƙare. Waɗansu samfarin cimaka sun fara ɓacewa a kasuwa, a yayin da sabbin abinci su fara isowa ba a kasuwanni. Cikin wannan yanayi ne muke a hali yanzu. Kuma abincin da ya rage wanda ake samu bisa kasuwanni farashinsa ya hau. A hali yanzu dai muna aiki ka faɗa da faɗa da talakawa inda a cikin wurare da dama mun shirge abinci a cikin gareji inda muke sayarwa mabukata a cikin farashi mai rahusa. Sannan kuma muna fitar da abincin ne kamar irin wannan lokaci na tsaka mai wuya a yayin da farashin cimaka yake hauhawa a bisa kasuwanni. Sannan bayan ayyukan da muke yi muna ganin gwamnati ma tana ƙoƙari na gudanar da sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa. Sai dai abincin da ake sayarwa ya yi kaɗan da buƙatar shama'a. Domin kaucewa irin wannan matsala mafita ɗaya ce tare da ƙarancin ruwan sama da ake samu ya kamata manoma su rinka amfani da iri mai tafiya da lokaci wanda To masararo duka-duka da haka muka zo ƙarshen labarun namu na rana daga nan studio Kalangu a madadin duka mutanen da suka dafa min na gabatar da wannan shiri. Neman ma'adan ke ce da ku a huta lafiya.